إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد محمدا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره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 dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah maɗaukakin sarki tsira da amincin Allah su ƙara tabbata ga fiyayyen halitta annabin tsira da Muhammad sallallahu alaihi wasallam da iyalai gidansa da sahabbansa baki ɗaya. Muna ƙara jaddada godiyanmu ga Allah wanda ya nuna muna wannan marice na sha hudu ga watan ramadana hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina yau shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar yau lahadi shi kuma ishirin da hudu ga wata uku miladiya shekara ta dubu biyu da ishirin da hudu ‘yan uwa kamar da muka sani muna wannan tafsiri na alkur'ani tasirin wannan wata na Ramadana a cikin wannan masallaci mai albarka masallacin wata ta fawon a nan garin Abuja a unguwar Kutaku. A muna a cikin karatu ko tafsirin suratul Ankabut. Bayan mun shiga suratul Ankabut mun ji abin da ta kunsa da abinda take karantarwa da inda aka saukar da ita muka je cikin wannan sura akwai kisoshi na annabawa daban-daban ba komai ba don dokar izina da lallashi ga ma'aiki sallallahu alaihi sallam na ya sani ba shi ne farau ba abin da ya faru gare shi ya faru da annabawan da suka gabata don haka ya rasulullahi sallallahu alaihi sallam ya haƙuri ya haƙuri fasbir kama sabara ulul azumi min al-rusuli wala tasta'jil lahu ka yi haƙuri kamar da ulul azumi mafi girman daraja da ƙarfin niyya mafi daraja annaba su kai haƙuri su ne bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi Ibrahim annabi Nuhu alaihi salam sai annabi Musa da annabi Isa wanda su ne ake ce ma ulul azmi ba haka sun sha fama da mutanen su kai ma Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kai haƙuri. mun karanta kissa annabi Nuhu mun ga yadda Allah ya halaka al'umma shi wanda ba zai imani da shi ba bayan ya ɗauki shekara dubu babu shekara hamsin shekara ɗari tara kenan da hamsin ya roƙi Allah cewa ya halaka su don ba a shi kan ya ɗebe ɗan maha ya ɗebe tsammani ga wannan mutane mun ji Allah madaukakin sarki ya halaka su hadda ɗan shi annabi Nuhu alaihi salam bayan wannan muka shiga kisar annabi Ibrahim alaihi salam a wannan kissa ta annabi ibrahim mun ji irin yadda ya kira mutanen shi masu bautar gumaka su sassaƙa gumaka su abin nan su ce wai su ne alloli abin bauta mun ga irin yadda Allah ya tsiratar da shi irin yadda suka so su halaka shi amma da ikon Allah a zaman shi na manzo ko manzo babba babba madadin Allah madaukakin sarki ba mu gama wannan kisa ba sai lokaci ya muna halin nashi don haka yau da iko Allah za mu tashi aya ta ashirin a cikin suratul ankabut aya ta ashirin da a suratul ankabut ta fadda ya shirin. بسم الله الرحمن يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لله من ولي ولا نصير Masha Allah, Allah maɗaukakin sarki bayan ya gaya muna irin yadda annabi Ibrahim ya kira jama'a shi na sai imani, zuban sassaƙa gumaka suna cewa sune alloli a abin bauta. A can cikin suratul anbiya mun ji irin yadda ya shiga ya sassara allolinsu. sai da suka zo suka ga an san bayan sun tafi bikinsu na shekara ko ba haka ba sai suka ce an ah, fa'ala hada قالوا سمعنا فتى يذكرهم من magana ba su ci ba su sha ba su komi don haka ba wanda ya raina alloli in ba ibrahim ba je sai suka ce to a kira ibrahim da aka kira annabi ibrahim kai ibrahim kai ne kai wanda ta yi aikin alloli? sai annabi ibrahim ya ce bal fa'alahu kabiruhum hala wannan babban nasu shine ya aiye wannan aikin nan aka ce yana cikin tauriyar da annabi Ibrahim ya yi abinda a tauriya abinda ake ce ma tauriya shine ka faɗi magana shi wanda kake magana da shi zai ɗauki wani abin da kai ba shi ne cikin zuciyarka ba don haka wasu malamai sun ce da ya tauriya cewa ya yi bal mu kabiruhum hadha wannan babban sai kaga ai da wannan da al'ada ake nufi ko amma hannun shi wanda yana nuna annabi Ibrahim cewa shi shi ai annabi ibrahim yana da shine babban su saboda me shine mai hankali shine dan adam wannan sauran duk banza ne ko ba haka ba su kuma suka aza wannan sai suka ce haruna ya gaida wayo mu tambaye su yace amma ku tambaye su in kanu yake ku ne in suna magana kun ga wanda ya musu hannunka mai sanda in suna da hankali ya kamata su gane amma wanda Allah ya halal ya fata ba ya shige da shi ko wannan kawai ya isa su yi tuntuni su gano cewa eh, waɗannan allolin ba a yi bauta ba ne to don haka a nan suka yi shawara suka ce lallai wannan ya rena alloli kun ga kamar abin da ake yi indiya abin da muka faɗa kwanan baya indiyawa duk wanda ya yarda aka kama shi indiya community ne na inda inda ake bautar a shanu mutum ya eh, ya ci naman shanuwa kun sabin ake mishi keji za a yi mashi wanda ana ganin shi irin keji haka na rana za a daga shi da da wannan mota da ake ce mata ya take daga kaya nan eh hmm. a a saka mashi wuta kowa na gani za a tare mutanen gari a kona shi saboda ya saboda ya ci nama Allah wallahi to kun ga wani zai ɗauke shi kamar labari to ga shi nan kusa kusa in kana son ka ga ka ji ka gani kai ba ma sai ka je India ba a social media ma za ka samu wannan to sai suka ce tunda ya rena abin bauta abin da ya kamata a yi mashi gaskiya to za mu gani nan aya ta gaba abin da Allah zai faɗi abin da suka ce to nan Allah ya ɗan shigo da wa'azi kafin a je maganar da yadda suke son su halaka annabi Ibrahim ne Allah ya ce da yu'adhibu man yasha Allah yana azabta wanda ya so wa yarhamu man yasha Allah yana yin jinkai yana ne yana jinkai ga wanda ya so Allah yana azabta wanda ya so yana jinkai ga wanda ya so wa ilaihi tuqlabuna kuma ku sani gare shi za ku koma gare a ƙarshe duk abin da kai duniya kasuwa ce idan aka zo cin kasuwa da wanda ke sai da shanu da wanda sai ke sai da raƙuma da wanda ke sai da abinci da wanda ke sai da tufafi idan marece ya yi da waɗanda suka saya da waɗanda suka saya duka dai za a juya kowa ke gidan shi to don haka ita ma duniya ɗin ka cutanta matsayin kasuwa take wanda ya zo cin kasuwa ɗin ya ci riba da wanda ya ci riba da wanda ya hasara duka bi duka za a idan haka wa ilaihi tuqlabuna ga Allah za a juya za ku koma wa ilaihi tuqlabuna ai kuma ku sani wa ma antum bi mu'jizina wallahi ku buwaye Allah ba ba wanda ya buwaye Allah muna ji ko wai Allah ya ce a ce a yi musa kaho na ɗaya mutum ya ce ba zai mutu ba ko a ce a tafi ranar wajen tashin alkiyama wani ya ce ba zai je ba ranar alkiyama ƙarshen duniya cikin bala'ukan da za su haru za a wuta za ta fito daga yamma ita ce za ta koma mutane har zuwa wajen tashin alkiyama me muka ce wuta wuta za ta koma mutane ana ta gudun gudun yake nan kamar da suke cewa idan aka yi wannan gudun to ka ga ba wanda ya isa ya ce me ba wanda ya isa ya ce ba zai zo ba shine wa ma antum bi mu'jizina fil ardi wala fi sama haka nan sama saboda Allah ma yana gaya mana lokacin da za a tare mutane Allah ce limanin mulkul yau wa yake da yau ina wanda aka ba mulki cikin dan cokali yana ganin wani abu ne to ina mulki yake wa malakum min dunillahi ba ku da wani koma bayan Allah min waliyin amma jibinci wanda wanda abin jibinta ne wanda ke shugabanta ku wala nasirin sannan ba ku da wani mai taimako shi ne la haula wala la haula wala quwwata illa billah shi ne ma'ana wannan in duk wanda ya rika Allah shi kan yayi riba sannan wanda ya saki Allah yayi a tattar hasara shi ne Allah ke cewa da wa malakum min dunillahi babu da wani koma bayan Allah min waliyin majibinci wala nasirin sannan babu da wani mataimaki ranar alƙiyama ba wanda zai taimake ka kowa ta kashe ne wala shafa'una illa bi idni ko waɗanda za su yi ceto sai da izinin ubangiji in Allah bai ba su izini ba za su yi ceto ba ranar alƙiyama kafin a zo ga maganar ceto a yi shafa'atul kubra kowa nafsi nafsi ne wallahi annabawa annabi adam za a je wajen shi ce nafsi nafsi ba a iya fuskanta Allah yau a je wajen annabi nuhu ya ce ba iya fuskanta Allah a je wajen annabi ibrahim ya ce ba a iyawa a je wajen annabi musa ya ce ba a iyawa a je wajen annabi isa ya ce ba a iyawa sai a ƙarshe za a dire wajen ma'aiki sallallahu alaihi wasallam annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ana laha ana laha ana laha ai ta wace ta wace ta wace don haka annabi shi zai shafa'atul kubra bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ceto to daga nan za a zo a a buɗe kofar ceto daban-daban da waɗanda mahallata alƙur'ani waɗanda za su ceci iyayensu da shahidai da auliya wa rahman duka dai waɗanda ya tabbata a sunan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam za su yi ceto sannan za su zo su yi ceto to amma sani cewa illa bi Allah ke sai da Allah kan ina wanda suke cewa wai ranar alkiyama wani zai cefe su ko zai sa su aljihu ya zube su a aljanna ina aljanna ranar alkiyama kowa ta kashe ki sayyidina abubakar annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa da an ga imanin sayyidina abubakar askeri nan na sauran al'umma a wannan sai imanin sayidina abubakar zai rinjaya amma sayidina abubakar yake cewa wallahi da ya na aljanna kafa shi ta daya ina da sayidina abubakar ne ko sayidina abubakar wani ne daga cikin su da ya saka kafa shi ta daya bai yi da saka ɗaya ta biyu ba har yanzu bai ji ya da kuma sai ya ji kan shi tsumbulbul a cikin aljanna don wanda ya ce ah, to ai da haƙƙi ya ci haƙƙi to an abin da bayan Allah waɗanda an yi musu bishara tun a nan aljanna ba kada ka duka wai kana da wani wanda ya Allah na والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك azabun alim masha Allah Allah ya ci gaba da bayanin waɗannan fantararru wanda suka fantare ma annabawa wa bittali Allah din ne suka fantare ma Allah ce wallazina kafaru bi ayatin lahi wa'anda suka butulce ma ayoyin Allah suka kafirce ma ayoyin Allah Wani liqa'ihi da haɗuwa da Allah suka ce babu haɗuwa. suka ce babu wani abin da za a haɗu gobe a kiyama asan har yanzu akwai masu wannan aƙida su babu wani mutuwa in ya illa hayatu na duniya na mutuwa na haya wa ma yuliku na illa da'a rayuwar duniya ce kawai da lokacin ka yayi ka mutu in kana da good abin nan care system health care system sai ka daɗe ka yi shekara tasa'in ɗari in kuma ba ka kula da lafiyar ka wai abokin cikin fa in ba ka kula da lafiyar ka sai ka wuce irin shekara kuma hamsin talatin a abin nan sittin don haka lokacin da dai kamar da kake sanin abubuwa wani yana da expiring date kai ma dan adam expiring kake yi da lokacin expiring ɗinka yayi za ka mutu kuma shi kenan babu wani tashi wa in hiya illa hayatu dunya ne Allah madaukakin sarki ya gaya wa annabi aka ce ba inda Allah ya kai wannan zuwa. الله ya زعم الذين كفروا زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله na kafaru waɗanda suka kafirta wai suriya riya shine kun gaba ma abin an kace sun riya ka ta jin riyawa wai za'amal na kafaru waɗanda suka kafirta sun riya cewa Allah yi ba wai ba a tare su Allah ce kul ya Muhammad kul ka ce ya kai annabi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bala wallahi a'a ku ba, kul ka ga musu bala a'a ba haka al'abi yake ba wa rabbi na rantse da ubangiji na ka rantse musu la aka ƙara wata rantsuwa la tun a sunna nuna tauki ku duba abubuwa nawa abubuwa kulli bala wa rabbi la tun a sunna summa la tunabba'unna bima amiltum wa dhalika 'ala Allah yasir wallahi Allah ya ci ana za a tare sun malatu na babban na bima abincin sannan a ba ku labarin duk abin da kuka aikata ɗaya bayan ɗaya. Wa zalika wannan Allah ya sir mai sauƙi ne da Allah bai da wahala da Allah. Allah maɗaukakin sarki ya halice ka babu ka balle ma ga ko wata da ka ne ake. To shi ne na Allah ce waɗanda suka ta nan bi ayatin lahi da ayoyin Allah wani ƙa'i da haɗuwa da Allah gobe kiyama. Ula'ika ya su rahmati su ne waɗanda suke suka ɗauke suka yanke kauna daga rahamata wa da lahum azabun ali kuma wa'annan su ne suke da azaba azaba mai radadi ta tabbata musu azaba mai mai radadi ta tabbata musu ashe duk wanda ya kare ta haduwa da Allah ya ce babu tashi alkiyama sabagen kafin cikin sharaɗi na imani shine mutum ya imani da Allah cewa akwai tashi alkiyama domin ji bayan Allah maɗaukakin sarki ya tsakuro ƙisar annabi Ibrahim ku duba irin usulubi na karanta suwa na alƙur'ani sai Allah maɗaukakin sarki ya ko ya shiga cikin wa'azi bayan wa'azi sai aka yi yanzu za a koma kisar annabi Ibrahim na jawab قومه إلا

fa'ala fa'alahu kabiruhum hadha fas'aluhum in kanu yantiqun me suka faɗa Allah ce fa ma kana jawabu qaumihi abinda waton ansa ta mutanen shi annabi Ibrahim ba ta kasance ba waton ansa da suka bashi illa an qalu qutulu ka gaskiya ya da wani mutane ba a nabi Ibrahim an kace don haka ku kashe shi aw abiku ko ku kona shi me bambancin kisa da kona ai wanda aka kona an kashe shi ko aka ce nan in kuturu ne ma'ana ta kowace hanya ko a sa ta takobi a yanke a mai kai ko a yi mashi kuka hanyar mutu ko a yanka shi duk dai wata hanya to shi kuma haɗu in nan a kashe shi ta ɓangaren an specifying a kashe shi ta gefen mi ko da shi da wuta wanda kun ga konawa da wuta haramun ne babu mai azaba da wuta sai ubangiji wuta ko dabba ta yi maka abu ne ba ya halatta ka samu wuta da dai samu wani abu ne kashe ta kun gane irin ko dabbobi ne da ake abin ba a kona su da ake cewa a kashe irin su fera da mi da tsaka ba kona su ake ba sai dai ka samu wani abu ka buge shi amma babu mai azaba da wuta sai ne sai ubangiji wuta sai ubangijin me da ko da kafiri ne ba ko kuma da ko jama'a to don haka nan me suka doka a ƙarshe dai shawararsu su sai ta ba da cewa abin da za a wa annabi ibrahim shi ne a koda shi aka yi yerowa a cikin gari ku zo ku taimaki allolin ku kowa ya kawo itace domin a hasa wutar da za a kona maki Allah wa annabi Ibrahim wanda shi ne sarkin tauhidi kowa aka ce mace ma da take cikin gida da tsohuwa da ba ta iya fitowa ta kuma sai ta sa an yi mata itace ta aiko gudunmuwar ta ga na ta gudunmuwa na kona ibrahim mulkin allah la ilaha don haka aka tara itace aka tara kalmani duk wani abin da ka sani na kuna aka tara shi to yanzu an tara shi sai aka saka wuta ya za a yi zafi ya yi zafi ba za a iya ba wanda zai iya kusa da wannan wuta ne yanzu jama'a ko irin misali wannan wutar da abin da ake yi irin su sokoto da kebe da zamfara da wajajen kebe yadda ake yi lokacin layya jama'a a yi tare ni a sa wuta kai ya kake da mutum ko kusa ga wurin yayyan da yake ci to yanzu wuta ce mahaukaciyar wuta gari guda aka tara za a abin nan za a annabi Ibrahim amma wa zai iya zuwa wurin domin ya jefa annabi Ibrahim a nan ne aka ce shi ɗan ya fito da siffa ta ɗan adam ya fito a wani tsoho suna ganin tsoho suka ce ba tsoho don haka duk inda shawara take da dubara babu kamar a samu tsoho don haka tsofaffi su sun ka jiya su suka ga sai ce me kuke abin wai ku duba shi dan dan dare mu wayo yana so ya halaka su sai da mun bai san ma abin da ke faruwa ba wanda duk garin kowa ya sani ba me kuke san ai kaji kaji ya shiga ya kashe alloli ya sassara alloli to shine muke so mu mishi azaba da koda shi kuma ba mu iya isa wajen gurin yace ai akwai dubara da ai ku ya da kuke don haka ku yi man janyu me ake ce manjani wani nau'i ne na bindo gwafa wadda ita kusan ita gwafa ta wannan dutse ake sa komai a jefa sai a a hango tsuntsuro to shi wannan manjani ko ba na hango tsuntsu ba ne na hango ɗan adam ko na hango ko na hango wuri mai tsawo kamar irin yanzu a irin wannan makami da ake yi wanda za a tsaya a sa bom a sama sai a buga sai ya yi sama to kamar irin wanda nau'i shi ne ake cewa manjani to haka ake yi a lauka a danna a murɗa a murɗa ya an saki sai ya hanga mutum shi ne manjani to ana ya hanga ya ake manja ko su ya ce musu gashi gashi ya tsaya musu suka ce lalle. aka zo aka haɗa manjani aka saka annabi ibrahim aka inda aka wanda aka to a annabi ibrahim alayhi salam yana cikin wannan ka an haifa shi kafin kafin ya kara isa wajen mutane ku duba irin sauri da irin iko na Allah sai ga mala'ika ya zo mashi yana tambaya shi Ibrahim tana buƙatar wani taimako in taimake ka wannan halin da kake ciki Allah ku ji wa ka yanzu kai Allah ya kai ne ya lalace ai kai ne ma za ka waka mu boda kana da kuka ki ka mutu ka lalace kuma ya san tabbas da ya sauka cikin wutan da mutuwa zai yi sai ibu annabi bayan ya tambaye mala'ika ya ce ubangiji ba ya san halin da kake ciki ba ya san ya ya ce da aka yi wannan kafin shi kai Allah ya gaya mana arwacin suratul ibrahim

ki zamo mai sanyi sanyi kuma na abinci ba irin sanyi AC ba wanda in kai dade ciki zai sa ka zai sa ƙasu zuwa ka so ah, su yi rauni zai sa ka zama abin nan ka zama rago ba irin wannan sanyi ba Allah ce wa salaman da aminci sanyi wanda bai kawo mura bai kawo rashin lafiya akan wa ala Ibrahim ala Ibrahim don haka ina dama inna ma amruhu inna ma amruhu yadda Allah ke in ya so abu an ya kula lahu inna ma arada shay'an an ya kula kawai zai ce mai kun zabu fayakun zai zama take yake don haka Allah ce ma wuta ki zamo san iyo gashi ba da wuta kuna take ba an ka ce to kishiyar abin da take yi don haka wannan shi nuna ma al'amarin Allah in ya so sai ya canza shi mun gane yanzu in ka ci abinci da al'ada za ka ji ka koshi in Allah ya so sai ya duk yadda abin nan kana ci abinci kana ƙara jin yunwa zai juyar da shi to haka aka wa wuta tana kuna ko sai aka ce ta zamo sanyi wa salamun da aminci ala ibrahim don haka Allah ya ce mata kun ta zamo inna ma amru idza arada shay'an an yakuna lahu kun fayakun zai ce ma abu kun zamo fayakun sai ya zamo sai gashi ta zamo sanyi to yanzu an jefa malam an jefa annabi ibrahim ana nan an ba ranar alƙiyama wallahi haka za su yi illal muttaquna sai masu takawa masu jin tsoron Allah su ne za a yi kan gubar juna kai wani ba za a yi ba kai ba da tsira wuta ai kai ne ka fara cewa mu je wajen wa'azi ina cewa a kai ga Allah mu tafi mu tsaya mu dai watch why ga ko watch ne kun gane yayi ta jan shi da dubara da hikima bai bai fushi to illal muttaquna shine ba sai masu takawa to nan Allah ya ce annabi Isa ko annabi Ibrahim ya gaya musu ya ce kuna kun abin nan gumaka koma bayan Allah ko ke su abin bauta saboda kawai soyayyar da take tsakanin ku fil hayati duniya amma ku sani eh, wannan soyayyar kawai a rayuwar duniya take ranar alkiyama babu wata soyayya sai wanda aka gina da Allah kun wai abin da yake cikin ikon Allah ranar alkiyama ranar alƙiyama babu hukunci kowa yake wuta ba ta karɓa saboda babu bakin ciki Allah ya cire wanda bakin ciki kai ko aljanna kake kila baka shiga a dausi ba wallahi aljanna ka sai ka ji kafi wanda yake dausi duk da cewa dausi ta fi ba irin nan duniya bane da kayan gida mai hawa biyu sai ka gwada mai hawa uku sai ka ce ka don ka musu ka so mota ka kana da kuri da ita mun gane ko sai ka wani ya wuce ka fiyu mota ka ta zama kamar ta ƙauye ka zo kana kwamfu da 'yan kayan ka sai abin da ɗan yadin ka kayo ni kana tare da sai ka wani ya bude shadda ba da ba babu wani farin ciki ne sannan ɗan wuta kake ba ka bakin ciki da wani yana wuce dan kai ma bala'i ya yi yawa ko ba haka ba ko bala'i bai ma a yanzu kamar yan wahala da ake ta shi da talauci wani ɗago-ɗago a kasuwa ke ya ce ai da ne ake zabe da ne ake cewa wani ce ai sai indomi kun ga da kowai mai sunan indomi yanzu ba wani indomi kai dai ai maka inda inda in wannan talent ce wanda za a sa ruwa mai shayi shayi ko indomi ko a baka ita ce an bar zabe ko ba haka ba kowa nafsi nafsi yake kun da ko ba ko to don haka ranar alkiyama wanda yake wuta bai bakin ciki don wani na cikin wuta dan shi ma bala'in kan shi mai yawa wanda yake aljanna bai damuwa da wani dan shi ba a ba a bakin ciki aljanna Allah ce da sun bayan balkiyama ta sanya ranar alkiyama ya fi ba a dukkan bai ba'adin sashen ku zai kafirce wa sashi wa yal'anu ba a ba? ba'a ku rika la'antar juna sashen ku ya la'anci sashe ce kai ne ka halaka Allah ya isar da ga mun duk cikin wuta ta haka za a kama yi da an juna duk wanda ya ga wani wallahi haka za su kama zage zage a cikin ta dukkan su da wanda aka halaka da wanda ya halaka duk suna wuta Allah annabi ya ce annabi Ibrahim ya ga musu wa ma'awa ku kunna kuma wallahi duk matattara ku duk da ne Allah zai tattara ku ke samu wuta wa malakum bin nas ba ku da wani mai ce shi ka ya ya tsira to yanzu da Allah ya sai ka tadda annabi Ibrahim shi kaɗai ne mai imani ko a cikin mutanen shi akwai wani mai imani bai Allah ya ce. Fa'amana wa za mu zo ga kisa shi insha Allah ko ya kuma dan Allah ya kwanin gobe sai annabi nudu an ce dan abin nan dan kanin baban shi kanin baban wa annabi annabi annabi Ibrahim alaihi salam gane ko ko dan dan uwan shi yayan shi shi annabi lutu tun ana can tun farko farko ya yi imani da me da annabi ibrahim bal ma ana ganin shi ne na farkon da ya yi imani da annabi ibrahim dan yaya annabi ibrahim sai ya imani da shi suna shi ne kuma allah ba shi annabta za mu kuma gasa shi sha wa qala annabi ibrahim da ya gani ba su bari shi addinin shi dama idan ana son goma ka gauri ba a bani kai addini ka ke kamar da yi annabi ya yi hijira don shi ma sai ya hijira wa ce in ni muhajirun ila rabbi ni kan sai yi hijira zuwa ga zuwa ubangiji na zai je ya samu inda ba a son ce ba a takura shi je ya hijira ya goma Allah sai ya yi hijira daga ƙasar Iraki muna ji ko Iraki kuna ji Iraki ko Iraq ɗin ƙasa ce tsohuwar ƙasa mai tsohon tarihi kuma ƙasa ce ta mutane waɗanda ɗan tashin hankali ke can a Iraki ya je ƙasar Falasɗin wannan dai ƙasar da kuka ana yake. Maroƙin Allah ko sarki ya aza Falasɗinawa a kan Yahudawa Allah ya isa musu. Allah ya gwada mana ƙarshen Yahudawa da masu taimaka musu. ci gaba da musu addu'a ko da yake suna cikin yanzu nuna in kai fama ka kai da abinci kun gane to su ta rayuwa su ke mutum in yan waye safiya lafiya bai da tabbacin zai kai ko yan an jima ko shara yin yake musu ba kuma wannan babu yaro babu ƙarami kowa shi wasu haka annabi ibrahim ya yi hijira daga iraq zuwa falastin yace zai hijira zuwa ubangiji shi inna huwal azizul hakim haƙiƙa Allah mabuwayi ne alhakimu mai mai hikima shi ya sai da zai aminanto shi ya sai da zai saka ta mishi yanzu annabi Ibrahim ya yi saka da fais ya ban kasar su kun ga ko hijira da nan da ka saba a ce ka bar shi ka garin iyaye da kakanni garin masoya garin yan uwa ta bashi ai kama ba ba ƙaramin tashin hankali ba ne annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba da lokacin da ya hijira aka ce da ya fita garin makka ya juya bayan gani garin makka ya ce wallahi innaki la ahabbu bilali ilayya laula anna qaumaki akhrajuni ma kharajtu wallahi makka annabi ke fada ya ce wallahi makka babu garin da nake so irin shi a duniya ba dan dai mutanen garin nan naki wanda suke cikin garin maka ɗan maka ɗin nan sun tsangwame ni sun yi fitar da ni bisa da dole da ba fita daga maka ai gida gida ne wani ko ko ƴan cirani ko da duk kuna cikin ƴan cirani ko ai kai ka san ko malam Ibrahim Bahaj a da da kai malam Ibrahim idan ɗan maka ɗin a ɗan Abuja ne kuka ba Abuja ne kai ka san eh Eh? da zuwa abin to don haka kai ka san ba babu daɗi ba da dole ce to kuma wai mabucin ya bar gida yanzu in yana so sai ya hau mota goma to in kai hijira ma mabucin goma ai sai da hali ko ba haka ba to ya yace hakika Allah mabuwayi ne kuma mai hikima to wannan tauhiya da sacrifice da haƙuri ban ma Allah da Annabi Ibrahim ya yi me Allah ya saka ka mashi dama mun san duk wanda ya ban abu don Allah sai Allah ya saka mai da abin da zama ne ya faru One guy. da bai tsammani ku duba annabi yusuf da ɗan uwanci suka mashi haka kasara suka ke da cikin rijiya a ƙarshe allah abin nan da ya kaddara da sai ya an ɗaukaka shi a kansu ya ɗaukaka shi ko bai ɗaukaka shi ba sai ga su fahamu da musu jira da suna mashi sujada suna mashi fadanci mafarkin nan dai da ba su son ya tabbata in yi ra'a a hada ashara kaukaban ba. قال قال موسى لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين ما شاء الله كنت جاء ما هي taurari goma sha ɗaya da rana da wata duka sun duka suna mashi sujada annabi ibrahim annabi yaquba baban annabi yusuf ya iya fassarar mafarki sai ce mai lata masa su kuma yana. إياك على إخراجك فنجيب لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وقال إبراهيم يتيما النبي يوسف كتلا يمسون من فرق إن كي يحكى ذا سنة ماكيش abinda Allah ya kaddaro ya sun ji sun ga ko da dai bai gaya musu ba sun gani cewa annabi Ibrahim ya yi son wanda yake so saboda ya san akwai abubuwa tare da shi sai suka yi mashi makinci amma makincin da suka ya hana Allah ya kaddaro da abin da ya yi ya kaddaro to shi ma annabi Ibrahim kakan annabi Yusuf shi ne kaka annabi Yusuf ba kuna ji ko jama'a ko to shi ma yanzu da suka kore shi ya bangare shi kun gane wanda a hanyar zuwa Falasɗin ai ya bi wani gari inda wani sarki wanda sarkin nan da wata da an gani mutum da mata mai kyau fadawa za su kwace ta su je su kai ma sarki shi kuma a kashe shi saratu don haka duka dai wahalar da ya sha da famar da ya sha da gwagwarmayar da ya sha da faɗi tashin da ya sha a ƙarshe ne sai da annabi Ibrahim ya tsaye sai da ya ci nasara ne nan bayan ya zo Falasɗin Allah ya ce wa habna lahu ishaq sai muka ba shi ɗa ishaq wa yaquba da yaquba nan ba a faɗi annabi Isma'il ba duk da cewa annabi Isma'il shi ne babba annabi Ismail shi ne kaka ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma ba kaka na na kusa ko da aka ce kaka ana nufin wai ba ko babanka a'a cikin kakannin kakannin kakannin kakannin ka kun gane annabi Ismail shi ne wanda zuriya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka fito ta zafin shi shi kuma annabi Ismail dan Hajaru ne wace ce Hajaru ita ce wadda wancan sarkin da aka ɗauki saratu aka kai ma sarki domin a kashe annabi ibrahim sarkin nan ya kira annabi ibrahim ya ce kai kuke da wannan matar yana sai mashi kwaci to in ya ce matar shi ce za a kashe shi sai sarki ya aure ta annabi ibrahim ya ce ya koshi kuma bai kare kun ji tauriya ta biyu ko kun tauriya ta farko me yake wanda ya ce wannan bal fa ala kabiru ko tawbiya ta biyu ce ɗan uwar ce abin da gani ɗan uwar an ce a duk duniya babu wani musulmi babu babu wata musulma sai shi sai da shi sai ita don yana nuni ɗan uwar shi ce musulma al muslimu musulmi ne ko musulmi don haka yana nuni musulmi ɗan uwar shi ce mata ka baya uwar ce sai da ka fanta ka je ka auro abin nan cike kun gane ko da ahal da ce halaka to don haka Allah ya bashi baiwar ishaqa annabi ishaq wa yaquba da yaquba shi kuma yaquba ba dan annabi ibrahim bane ba kun gane ba dan wa bane dan ishaqa ne annabi ishaqa shi ya haifi yaquba shi kuma yaquba shi ya haifi annabi yusuf sannan annabi Yusuf yana da ɗan uwa guda goma sha ɗaya dukkan su annabawa ne sai dai ba manzanni ba ne amma me ne annabawa Allah ya ce cikin sakantawar da Allah ya yi yawa annabi Ibrahima wajen Allah fi zuriyatihi nubuwa muka sanya annabci a cikin zuriya annabi annabi Ibrahim an ce tun lokacin da annabi Ibrahim Allah ya yi shi ba a sake yin wani annabi ba cikin zuriya shi cikin cikin sallar shi annabi Muhammad ma annabi ya ce cikin zuriya waye annabi Ibrahim ta gefen annabi Isma'il dan shi ne wato Allah ya yi albarka ga annabi Ibrahim dan shi ne kake jin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam addu'ar zai a abinan salati wanda yake so ya yi umarni da ayi shi shine Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد Allah ya wa annabi Ibrahim albarka sanadiyar annabi Ibrahim kamar da makaranta can a Allah ya amince shi je ya gina Ka'aba da shi da kanshi Isma'ila yayin annabi Ishaqa annabi Ibrahim ya shafa lokacin da annabi ibrahim fa yana da da annabi isma'il fa kawai Allah ya umarce shi ce je ya kaɗa shi falamma aslama wa tallahu lil jabin فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا da annabi Ibrahim ne ku cikin wata jaraba da Allah annabi Ibrahim ya yi mafarki ya ce ma ɗan shi ni ni a rafin mana da an yi azbahu ka fadlun ma za ka أذبحك in ina yanka ka ma'ana Allah ya bada umarni ya je yanka shi amma me kake gani ya kana ku ji mai kirki mai gaya da kyawawa ba bai ba zai yi ba kamar yayi za ka yi kan ya ce ya baba yi abin da duk Allah ya wuce ba. wallahi za ka same ni mutum mai haƙuri ba zan faɗa ma ma ba Allah ya kaddara haka ko babu dole har sun je inda zai yanka shi dama Allah jariba ce ya yi mashi Allah ce wa mu bi dhikrin azim sai muka fanci annabi eh, annabi Isma'il bi zibil azim da wani irin abin yankawa shine rago daga gidan aljanna aka kawo shi aka ba annabi Ibrahim ya yanka aka aka fanci annabi Isma'il wannan shine hikima ta Ba kai akan gani bare Allah ya mu wanda ya shekara ce wata shekara kila daga an yanka ya yanka ka san next year kai ne za a yanka ya kake gani wala da wani Lagos ne wani ba mai tsaya Lagos in ahiyar zai bace kuma in yaje ce yace ai mashi ai mashi tsagadan shi ba ta ba a gani eh shi ba ba to Allah ya abin ku da yadda hikima Allah ne kuma wallahi Allah ya kaddaro da haka babu yadda zaka yi ba wallahi sai Allah ya da kai babu wata kuma ahiyar da zaka a yanzu shanu dubara kan su ne kai sa ko raƙuri da hikalmin ka ba Allah ya kore shi babu yadda zai yi yana ganin ana yanka dan uwa shi kuma yana da ƙarfin wallahi da zai zai sa gaba ya tuke ka amma Allah ya kore mu ba haka Allah ya ga mu cikin zikar al'amba ba sakhara halahu Allah ya ya ya ya hore mu da su to don haka kai ma ya Allah ka dauki Allah mu ne kana ji kana gani a ce to next ya ka shirya na next year sai ka fara ta istighfar za ta sallada za ka shalmi ba to almuhim tun lokacin Allah ya sanya mazuri'a annabi Ibrahim al albarka kuma annaba duka daga shi suka fito tun lokacin da Allah ya bi ya aiko shi Allah ce wa atainahu ajrahu fid dunya tun anan duniya mun ka bashi ladan shi yadda alkhairi annabi Ibrahim gashi shi annabi dan dan shi yana da ƴaƴa annabawa annabi Isma'il da annabi Ishaqa da jikoki an da jika annabi annabi Yaquba annabi Yaquba da ji ƴaƴa goma sha biyu dukkan su annabawa sannan duk su annabi Sulaiman su annabi Musa su annabi isa duk cikin zuriya shi duk wani annabi da kasa an yi bayan annabi ibrahim duk cikin zuriya annabi ibrahim ce Allah ya bashi shi ladan shi tun anan duniya balle gobe kiyama Allah ce wa innahu fil akhirati laminal salihin a gobe kiyama suna cikin na gaba gaba suna cikin madagantattun bayi ka duba addu'ar da Annabi Ibrahim yayi Saudiya za ta zama aljannar duniya duk wanda ya je maka ya dawo ko nuna hali da kai wajen haji ko wajen kuma kana ce Allah dan bai Allah ta muna cikin mahajjatan mu ku ji abin jama'a ko ku mai sauki ne ga Allah ba yanzu kuka sani ko akwai mutum na cikin mace a wata kowa a yi Ku gane a duk wanda ya ce amin ya rubuta shi wanda bai ce amin to ya Allah ka sa muna cikin mahajjatan bana to ka duba yadda barka ta zama aljanna duniya duk cikin addu'an annabi Ibrahim ce da annabi Ibrahim shi ya ce rabbi inni askantu bi zuriyati bi wa askantu min zuriyati bi ma بيتك المحرم ربنا ربنا وتقبل دعاء والدين زلزال عند بيتك المحرم ربنا واجعل أفئدة الناس تهوي إليه نعم addu'a ma a annabi Ibrahim alaihissalam ya ce ya ubangiji na zauna da zuri'ata a farko wanda babu ruwa babu wani means of livelihood baka wa zai wanda babu ne zamanin amma saboda albarka annabi Ibrahim ta zamo aljanna duniya Allah ya fitar da ruwan zanzan duk a duniya kowa yana iya zuwa ya sha kuma annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya sha ruwan zanzan in ka roki Allah za a kama maka addu'a wanda ya zama jarar malamai da yawa sun yi addu'a Allah sun sha ruwan zanzan sun yi addu'a Allah ta ba addu'a Imam Ibn Hajar alhafiz ibn hajar al-asqalani ya sha ruwan zanzam ya ce ya Allah na sha ruwan zanzam da Allah ka bani ilimi irin ilimi na imamu zahabi alhafiz zahabi mai sayar da alamin kubala da Allah ya tashi ba shi da ya kalli a sai bashi ilimi ya mazanta imamu zahabi to don haka duk cikin addu'a albarka annabi Ibrahim ce kuma kullum in kai salati kana cewa ga ala Muhammadin kama ga ala Ibrahim to don haka tun a nan duniya ya Allah ka ba mu rabbana atina fid dunya wa fil akhirati ashe mutum yana son tun a nan duniya a ɗanɗana mashi gobe a kiyama kuma a baka ruwa to shi annabi Ibrahim tun a nan duniya Allah ya mashi albarka shi kan ya more a duniya kuma a lahira ma suna cikin managartan bayi sun manya ne Allah ma haka yana cikin manya-manyan addu'o'i rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar nan duniya ka zama babban mutum ka bauta ma Allah in kuɗi ne ka samu in babban malami ne ka samu in Allah dai kai ka rufa maka asiri sannan yana kuma a gare ku ne farko farko ya hanzari Allah ce wa inna fil akhirati la salihin la salihin ranar lahira suna as-salihin madadanta ban ma kamar da aka faɗa a daraja daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai annabi Ibrahim su kaɗai suke da daraja ta Khalilur Rahman wata soyayya ce wanda su kaɗai suke da ita wajen Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai annabi Ibrahim Khalil yana ne ana ce mutum Khalil ko to annabi Ibrahim sunan shi Ibrahim Allah ya samu dace to nan a wannan sura da aka takaita sura ah, kissar annabi Ibrahim insha Allah in Allah ya dafa mu za mu ji kissar annabi da shi da mutanen shi fatar abin da muka faɗa daidai Allah ba mu da shi kuskure ya ubangiji ka shafe cikin zuciya ta ka gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa